dalilin mutuwa auren hafsat idris da zahra ushata aure na bai mutu ba rashin network ne yasa na bar gidanta in ji fresh rahoton majalar fim na jiya ya ɗauki hankali matuka bisa ga labarin da suka kawo na mutuwa auren jaruman kaniwood biyu wato hafsat idris da aka fi sani da barauniya da zahra ushata inda suka bayyana dalilin rabuwarsu da mazajensu gami da halin da suke ciki a yanzu da kuma irin yadda abokan sana'a suka nuna damuwa da faruwa wannan abu mara daɗi. Ga yadda rahoton ya zo kamar haka. Wasu 'ya'yan masana'antar fina-finai ta da sun bayyana damuwa kan mutuwa auren rike biyu na tsofaffin jarumai Hafsat Idris da Zara Ushata. A ganin su mutuwa auren rikin za ta ƙara ƙarfafa ƙaryar da wasu ke yi na cewa 'yan fim mata ba sa son zaman aure. 'Yan Kannywood ɗin sun bayyana damuwa ne lokacin da mujallar fim ta nemi jin abin da za su iya cewa kan ganuwar da ta yi cewa auren kowace daga cikin waɗannan matan ya mutu kuma tuni su ta daina zama da mijinta. ta kama gabanta ba yanzu bane auren rikin waɗannan tsofaffin jaruman suka mutu domin kuwa an shafe watanni to amma kafin wannan lokacin wasu masu lura da al'amuran industry sun dade suna ɗora ayar tambaya kan yadda waɗannan matan suka buɗe sabuwar mu'amala wadda ta bambanta da yadda suka rika gudanar da rayuwarsu a matsayinsu na matan aure a baya kowace ta ƙara himma wajen ɗora saƙonni a social media musamman a instagram da tiktok sannan an gaya sun tsoma kafa cikin harkokin kaniwood zarau shata dai ta yi suna ne a fagen fim da wajen shekarar dubu biyu sannan ta yi auren kece raini da wani ɗan kasuwa mai suna alhaji marwan a kano a cikin shekarar dubu da hudu wato kenan ta yi zaman aure na tsawon shekaru goma sha tara a cikin tsawon shekarun ta riƙa wallafa hotunanta da na 'ya'yanta a instagram masu alam da cewa lallai ta miji. maje mai tushe ta faɗa wa mujallar fim cewa auren ya mutu tun wajen Janairu na wannan shekara. Da auren ya mutu sai tsohon jarumar wadda jikanya shahararren mawaƙin Alhaji Mamman Shata ce. Ta zauna a gidan mijinta har ta gama idda, wanda hakan ne ma ya sa daga ita sai yan uwanta da ƙawayenta na kusa ne masu kasar labarin. amma da yanzu ta tashi daga gidan ta kama haihuwa na makekin gida a tudun yola inda ta kwaso 'ya'yanta take zaune da su in ji majiyar ‘ya'yansu ita da marwan guda hudu ne maza uku da mace ɗaya ‘yar auta wata daga cikin ƙawayen zara'u ta faɗa wa mujallar cewa duk da akwai sirri na ma'aurata a game da rabuwa aure amma dai gaskiya zara'u ta taka muhimmiyar rawa wajen mutuwa aurenta saboda ta biyo ƙawaye da take ganin suna yin rayuwar da suka ga dama kuma suna samun kuɗi da manyan gidaje da motoci don haka take ganin kamar zaman auren ya hana ta taka wannan matsayin. wannan ya saka ta ga rabuwa auren ya fi mata don haka ko da akwai wasu dalilai shi ma wannan yana daga ciki yan fim da suka san labarin mutuwa a wurin sun nuna matuƙar damu ƙoƙarin da wakilin ya yi na jin ta bakin zara'u ya ci tura domin duk kiran da ya mata ta waya bata amsa ba wanda a da ba haka abin yake ba ita kuma Hafsat Idris wadda aka fi sani da Hafsat Barauniya Mun baku labarin sun yi aure a asirce ne da wani matashi a Kano mai suna Muktar Hassan Hadi a ranar Asabar 26 ga watan Fabrairun shekara ta 2022. Wata makusanciyar jarumar ta ce lamar mutuwa wannan auren bai bata mamaki ba saboda aure ne da ake ganin an yi shi na sha'awa da fiyan bukata a bangarorin biyu. mu ta ce Hafsat ta auri karamin yaro da ta girme shi nesa ba kusa ba kuma iyayensa ba sa son auren tun farko sun soya ya aure sa a sakun wacce ba fim ba. Mijinmu ta ce dalilar buwarsu shine akwai manyan bambance-bambance a su ne da kowanne ke ganin ya kamata a yi zama. Wakilin ya samu labarin cewa auren ya mutu ne kusan watanni bakwai da suka wuce, amma ba a gane ba domin hausa tana zaune ne a gidanta ba a gidan angon ba. Don haka ba sai an ganta tana faman kwashe kaya ba ko canza gida ba. Haka kuma ta rika shiga cikin danginsa har ana yin bukukuwa tare da ita, in ji wata majiyar. Ta kara da cewa amma na ji an ce Hafsat Barauniya na so a da auren shi Muktar ɗin ne bai bada haɗin kai ba tun dai Hafsat ta dawo ruwa cikin harkar fim din dim inda a yanzu haka tana daga cikin jaruman da ake ɗaukar shirin drama mai dogon zango na producer Abdul Ahmad Muhammad wato manyan mata kwanan nan an ganta a wajen ɗaukar shirin fim ɗin a Kaduna in ji wani ɗan wasa da ya halarci ɗaukar fim ɗin. mutuwar auren manyan jaruman Kannywood mata na baya-bayan nan ta hada da mansura isa shamsiya habib da wasila ismail sai kuma zainab damun da ta fito ta sake wani auren to da fatan allah ya sa ka shefa alkhairi a yanda ake ci gaba da jita-jita kan mutuwa auren sadiya haruna da fresh kuwa ma'auratan sun musanta wannan jita-jita sai dai alamu na nuna tabbas akwai wata a ƙasa domin ko ta tabbata fresh din ya bar gidan amaryar tashi wanda wasu ke cewa ma sun a unguwarsu ta badawa da sassafe ya je shago siyan kayan karin kumallo. sai dai a yanda yake mai da martani kan batun barin gidan matar tasa da yayi garba ya faina ba fa yaji kamar yanda ake faɗa ba a'a network ne babu a gidanta shi ya saka ya bar gidan ya koma inda ya fi network amma suna tare amma ba zai nuna mana ita ba ake ta ango yayi yaji mai faru magana ake ta ango yayi yaji akwai 'yan wahala a social media yan wahala ne wallahi tallar gawa akwai 'yan wahala to gaskiyar magana jama'a ina so in fito muku a mutum in gaya muku gaskiya abin da ke faruwa ni da matata yauwa don't think otherwise auren mu yana nan lami lafiya sannan alhamdulillahi abin da ya sa ba kwa ganin mu a wancan gidan ko in ce ba kwa gani na a wancan gidan <laughs> da inda kusan matata mai horu dalili ne ya saka saboda rashin network ƙarfin network ne na gidan shi yasa muke dawowa guest house in fact ɗazu ma muna tare da ranar baby ta shehu na ce zan yi postin ɗinta ta ce a ah, ka manta baby ka ce min ba za ka ƙara postin ɗina ba to da kuka ta daina wani postin ko ni ma na ɗan rage postin ɗinta ni ne na hana me faru akwai yan katamar madara ma shegu ku je ku ci dafa duka ba daddawa ba nama me faru ba kifi ɗan uwanku me faru amma duk sanda kuka ganni na je wancan gidan ko kuma ma tana nan kusa da ni kawai in nuna ta ne ba zan nuna ta ba ku kuma you are after posting you are after wai in na yi posting din matata ko ta yi posting dina duk ba nan take ba sannan muna nan zaune lafiya masu yi wa matata fatan alkhairi masu mana fatan alkhairi muna godewa yauwa amma auren sai na sani haruna da kano state material yana nan zaman shi lafiya lau zaman shi lafiya lau kamar takashi ba kishiya ba kishiya har abada a ashe ka ji labarin nan ai babu magana kishiya mai faru magana kishiya a aure na ni da matata duk wata ta za ta zo na biyu ta dinga hayyo hayyo matan suna nan suna min rangwada sai dai kalle sun ci Allah sarki Allah sarki nan amshi nan Allah ita ma na ta bangaren sadiya ta wallafa wani bidiyon ta ana wakar habaici amma ba ta yi magana ba sai dai a kasan bidiyon ta rubuta ni na fi karfin fada da karuwa da yan daudu ko bala ja'u na rantse muku ku ba wacce take turo ku shawara ita ta fito da kanta a yi mana sannan babu mai jin kanmu ni da mijina ko za mu kashe kanmu ne saboda sunna muka yi ba auren social media ba za ku gaya mana ku da ba kwa san mu har kuna zagin mu har kuna kushe mu kun ga mun canja da jiki ya huta sutura mun tara arziki mun tara ɗaukaka mun samu kuka zo ku ci banza banza ba ta samu ba sai ku tashi ku je gida dan na jaka jikina na dan daga kaci banza